wato irin ya ɗauki arrahman arrahim yana su yi bayanin sa a taƙaice ko su kala ya kawo zaka yi su kala kalabiya ne za su ce ce kalanci kalanci kalanci kalanci ka yi kala ce ne da zuwa ga nasi da ke da wani lantarki arrahim mani mushtaqa ne min arrahman sunaye ne guda biyu an shigo su ne da rahama ta shayi a lokacin mubalaga an nuna Allah ya kuma tuka akan tausayi amma ramanu a shakku ba a cikin ra'ayi ne ramanu ya ci kusa da nuna tsaye da ra'ayi shi kalan shi shi shi da shi da tsabari shugaban hatu jiri kenan na lukin nan ma yi kumin ku kayi kusa da za a fahimci kayoyi na soshi wanda suke nuna wannan shi ne a الرحمن الرحيم sunaye ne wanda aka turu da rahama amma da ke mutuwa shi mubalaga ya zuci nan kwal kujiyu dalilu ala an da shi dalilin da ke nuna maganar ke shi kuma kanci jiri dalilin da ba shi kan abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu abdurrahman ibn auf Allah ya tsara masa yadda ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kula ya ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah ya ce hadisi ko Allah ni ne arrahman rahima ni halicci zumunci da su ɗauki da isman min ismi kiro sunanka يحكم السنة ضمن السنة لا ومن وصلها وصلته wanda ya tsari kamar su zan fati da shi da rama da kudin da kanta kuma kuma ha ta su wanda ya yanke zumunci sun yanke shi da tausayi na nufin da kira haka ya hade da hadisi da kuma da kanta haka ne ko ana wani shi ba su kuma da Allah shi rika ta kuma da karin da su yan ba mu ba hankali su rinka kallo Koda da wani cikin bai ku ba da kuma cewa kuma na kan yi gina ji ke kuma kula kaci kuma da ya muku la kaci kuma na ta yin waɗannan abubuwa a zuci ne in kana zuwa wajen ɗan uwan ka talaka shekara ko shekara ya wadatar ya wadatar in kana kuma da kake ji za ku wani yau in kana yadda na ji ku ina maka kofar kan ake ina maka kofar kai ma lafiya ka shi ne. amma kada mu kuskura mu dauka wani wuzurori kullum wani da rinka shi ƴaƴan ba da lokacin ne yanka mun kuma daina wannan mu makarantu tare da shi ko an kame ne kuma in ji ko zan yi na kula, za mu yi amma kada ya hana mu zumunci zumunci ko ko mu ɗauki karatu ake rubuta a sanata makarantar ka rubuta za ka kwana ko kwana biyu ka ci ɗaya sun ka yi jini da zumunci wallahi ta da samu shi Allah ya ga abin da ka yi idan ba karatu haka yi amma wannan da kan wallahi an dace shi ba ka dole ka wuce da ruku baya ba amma duka karatun da kana karatu da zaka bane ba ya Allah ce ma Allah shi la ka Allah ya ce saboda haka قال وهذا النص في استقام kurkuce wannan nasi da shi ana tsago suna da suna wa inkarul arab min ismir rahman wasu larabawa da suke musu sunan ar-rahman لجهلهم allah إن جاهلت الله لي بما وجب له وأن الله يكون وجب له shi yana abin da ya gada bane in ya ga daman sa maka ba su ba su sunan shi bai yi ba dai ya larawa suna jira a kuma kan wannan ita da maganar larabci wanda kuma tana cikin shigal inda kuma ba su wasu cewa ku shadda ana sunan da ciro sunan wani abu ba malam wannan ya haka ne ke kai larabawa ne wasu daga cikin larabawa ne

mai tausayi ne mai tausayi duk tausayi ne iri guda wani bai fi ba kala ko ko kai da abu kai da fahimta shi kenan kenan ya saba ma wancan magana na ibnu jibir sabari wanda yake nuni cewa sai ya fi daya fasara ce to kida laysa bina'u alanu kafa'ili kafa'ili ko kam su goyi kayan kuskuren kaɗai Ya ina kalmar larabci na shi ko ba alamu a cikin su ɗaya rahamanu rahimu hawan wajen na hau su malaman na hau su da ke ma na hau su da ke cikin shan yana kai amma da bai shawo yana amfani da wasu biyu wanda ya aiki da aiki da kan amma kan ku yana nuna ina aka tatso kalma babu kuma mutum yi sai an mishi kayan aiki kayan awo misali na aka zafi su ake kifa auzan to su zai yi wa maganan abu kai ba a cikin da rahman da rahimu ma'ana sai ba zai yi ba da larabci waɗannan ku halalu su ba auna su awo guda ba daidai ba ne فإن فعلانا لا يقع إلا على المبالغ في الشيء مو فعلان ورسمي إلا ذو فعلان وينا نفهم ثاني نحو قولك رجل كبقان بالرجل الممتلي كبقان كبقان على وزن فعلان وانت تشي تشي kuma in ka ce ya nuna mai kushi amma kuma ka ce ne عطشان wanda kishi ya mamaye shi da nufin yadda zai amma su ce jauhanu alhausa fa'alan wacce yin wace ne jaira in ka kawo ba ba mai rufi da shi yunwa goma wani ke yin na lullahi wani na bishi lullahi da na bishi da kara kara ko da jauhanu ne fa'alanu rahmanu gazubanu an gano waɗannan samun ko bai yi wa inda an ce wajen fa'alanu wato a wannan matakin ya ci an gane ko ko a wannan aikin ya ci cik fa'ilu bi ma'ana fa'il wal maf'ul amma fa'il ba haka ne. shi ko wanda yi aikin ne yana jin yunwa mu shi ma yasa ya wuri da ya ji yunwa قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة أبو suna ne a wanda ya وجهه في جميع أنواع الرحمة نوع الرحمة الله تعالى والرحيم كما هو هذا المؤمنين أما رحيم فانتدى المؤمنين كوي كنين هنون أكو الرحمن كنين أكو الرحيم قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما الله يسي وشير المؤمنين رحيما كنا دكي أكتن سوفيكما كان بالمؤمنين رحمان با قال ابن عباس kuma ismani da rake kwani shirba su ce sunaye ne guda masu nuna taushi a kuma a rasa min al'asar wani suna jiji ka shi ɗaya a ɗaya ɗaya ɗaya a karwa a ce ya ɗaya amma shi ne nuna wanne ya ji ba har kira mai kaba suna goye bayan ɗaya ya ɗaya shi kuma kuma karatu wasu kan biyu ne ko wasu na ganin ɗaya ne wasu na ganin ɗaya ya fi ɗaya. Wakil Ibn Jalil حدثنا الكوفي بن يحيى التميمي حدثنا عثمان عثمان بن جبر سمعت حضرني يقول الرحمن الرحيم الناجي هو الرحمن الرحيم قال الرحمن الجميل القيم الرحمن الرحيم قال المؤمنين ما الرحيم المؤمنين إذا كنت أقول لك أن أي الرحمن إياك الرحيم قالوا شكتشي وش هذا قال سوك على ثم استوى على العرش هو الرحمن سيري لك على العرش وعلي لك على العرش الرحمن كان يقول يعني الرحمن على العرش سواء بحاج أي شخص على العرش تنا بحاجة الرحمة الله دوتها لك تنا بحاجة الرحمة الله cikinka ko ana neman jimin rahama ne ya zo cikin rahman wannan ra'ayi na ƙarshe shi وباسم الرحمن به وباسم خلقه برحمته وقال يقول كان وكان بالمؤمنين رحيما اما آية وتعالى في المؤمنين رحيما فنقول على وزن الكريم وعلى نور وقفهم شكل الرحمة قالوا ودل على أن الرحمن بيت أهل الرجل الشيء لأن الرحمن أشد مبالغ في كلمة الرحمة ويكونها في الدارين تبشرون في الآخرة يعني يخلق إيه بكتابة لكم بالرحمة والرحيم خاص بالمؤمنين أما رحيم لا بد حتى يشتغل عليه. ما لم يجد كثير جدا حتى لكن جاء في ماء المأثور هي حديث الله مثلا ماء الجسر جسر الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مكتوى الرحمن الرحيم خير إيه؟ أيقول لك أكون أجيب شيء لا يا رحمن أو أنا مثلا شو بيانا يقول حلا هيك بسم الرحمن الدنيا والآخرة نتوصي نتوصي أن الدنيا والآخرة تأتي مخمى من كل شيء الدنيا والآخرة طيب، ما أنا بحاجة إلى رجل معي، إن حياتي تجسدي الناس رأوا الرجل، هو ولا يعرفني. بالنادي رؤوف رحيم رؤوف رحيم هلا يعني الناس إن أنت الناس أي إن دي أنت حسنيني أي كنت حسنيني بقى رؤوف رحيم ورؤوف رحمان بقى haka wancan ayan ya da wannan asarin hadisi sun koyi bayan masu cewa ar-rahmanur rahim duka abu ina ci dokin rikici duniya a duniya da a duniya ar rahim ina ci dokin rikici ne a kuma ya ar-rahman ya tafi ne a nan duniya da mamman rikici ne ar kuma da lahira ake kan shi kamar mun yi kuka kuma wannan ku Allah ya ce mu kiyaye واسمه تعالى الرحمن wa Allah suna Ar-Rahman ya ci da shi lam yusmi bihi kiru bi kin gina mu na Ar-Rahman Allah ta'ala ta'ala min yasbidu Allah aw Ar-Rahman idan kan da muka ce Allah ji alamu ala zalik haka ne ko har Allah ya ce baka san sunan wani wanda ke mishi Allahu ba sai in ka kula da shi ilahu ko ci ko amma ba za ka kun ya ka ci mishi Allah sai ila ko ma Allah ya ce ka zo na jin Allah a'a kalmar nufin Allah shi ne sunan da azam sunan sunan da azam shi ne zuwa ga Allah ko Ar-Rahman Ar-Rahman shi ma Allah ya ware shi ya saba kai a cikin kokarin su kofi kiran kace ya ku kowane shi da shi sunan magana da shi biyin suna Abdullahi da Abdullahi Abdullahi abdullah abdurrahman a cikin sunaye ba za ka samu sunan da ko da wannan wani suna daidai da kiran su koyi bayan babu wani sunan da ke kuma abdullahi da abdurrahman saboda allah alamu ala zaki الرحمن شي كو Shi شي ما لا يا واري شي شي كان شي معنى يجي الله أعوذ الرحمن هيا صدعوا وله الأسماء الحسنى كل ذكرى أنا بعد سنة يشوى قال تعالى وصل من قبلك tambayi waɗanda muka aiko musu da masu sako tsakaninka hada alhamin dunin rahmani hada da babadun mun su ya mutu wani kuma bayan rahmanu mun kusa wani za a bauta mawa hada kira kan shi don yi shi ko ta suna shi a rahmanu shi da shi suna yana hukun suna wajen ma haramun musaila mai kuzari lokacin musaila yi kunan mutum wake wajen ma da rahmanin da kama ya samu mai suna ar-rahman ar-rahmanul yamama shi sunayen da Allah ya ji da mutum الله سبحانه وتعالى ذات واسع وشيء الله هو amma an samu wanda ya gigi ta mutum shi kuma ta rahman shi ne musailama sunan shi musailama ya mu shi ar-rahman ar-rahman al-yamama Allahu babu ji wannan sunan kuma da shi Allah ya mai na ya fi ta da shi da da ya fi kariya, da ke sharar shi ba a gani da kuma da kuma shi an gane ku da ya ce makashi karamanu da ya mai mayafi ya mai kwaciya mayafi da mayafin wa wannan makaici ya da harshe wala faru shi da mutu da muke kai zafi shi ya sa mutu na karamanu ya mama ya zama shi musai lama ya zama shi musai lama وصار يضرب في المطر في الكهف أنا kalli shi a الحياة bayan ahli amali min ahli madari wa ahli wani su yan kuwa yan kwai da suke suke ce suke mutu da shi min ahli baji wal arad yan kauye yan kunni na ibraya sun fi shi ake ake ce mu ya ce mu kashi Allah a dunkulan zance ne da kuma daya تقديم اسم الله الذي يوصف به غيره شكرا الله أنا قباتك الله وأنت الله في امرك وأنت وأنت وصفه مثلا الرحمن وصفه مشيع الرحمن هل تقيم يا أن قوة إقامة كيش سنة الرحمن كما قال تعالى قل الله او ادعوا الرحمن ايا ما ادعوا فله الاسماء الحسنى وانما حرم مسيلمة اليمامة هنا مكان واجب مسيلمة يجي يكون به يشي مكان الرحمن ولم يتابعه على ذلك babu kuma wanda ya yi shi sai da kuma kana ma hofin salala sai wanda suka yi cikin a wannan lokaci na da mata wa amma rahimu amma rahimu ba suka wuce da rahimu amma wannan sifar ta rahamanu Allah ya taɓa cikin da shi kuma ya san ya yi mutum shi suna da shi amma rahimu ba haka ba ne Allah da kanshi ce da kan kira ku rasulun min kankum rasulun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim da kan kira ku rasulun min kankum a cikin manzo ya zo min kankum cikin ku ko a wata kira a min kankum wani shi ta ya zo a cikin ku harisun alaihi ma alaikum ma alaikum aziz na shi amma yake mishi kuma ya da mutum ka fita wahala harisu alaikum suna cikin ce ne akan ku mu'mini ne shi wannan manzo da ke mu'mine rahmatur rahim mutum ku ci da shi kenan a nan wurin sai aka kwata manzo Allah su kunnan shari'a na Allah ra'u rahim kama wa sabbu ruhu dalika min asma'ihi amma da shi da Allahu da mu an tsara kuma Allah ya kasu kan wasu shi Allah ya ne wanda aka da ka samu mu an ne kuka samu أن من أسمائه تعالى ما يسمى به الذي

ɗan da zai gina mahalicin ba haka suna yin ولذا بدأ باسم الله ووصف الرحمن قال على الله وقال على رسول الرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم أن ينون الشوايات الرحيم لأن تسميتها بدأ رسولنا يفرقوا إنما تكون في الحقيقة المائي شنا صحيح في كمان صنعي ذلك يبقى عبد الأكبر في ساعة قال الله الرحمن الشيبي الرحيم كذا كذا نقال كيف تكون سوى الرحمن يا شيخ هو الرحيم وقد جاءت في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده يقول حديث أم سلمة على كلام من حديث من قال يا كفن شيء أشعر ثلاثة محرم حرفا كيف ترى القرآن يحرف في حرف بسم يا إر رحمن رحيم كلمة كلمة الحمد الحمد لله رب العالمين إيه القرآن هذا وقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة وسكنا سكنا نقول هذا الدين يا الله كلمة كلمة أقع لك ومنهم من وصل من حوله الحمد لله رب العالمين وقال الله لكن شكرا تنقلنا إلى المدن الله صلى الله عليه وسلم والشيء بايع هذا بايع هذا آية آية شمالة بايع هذا كلمة da ku na daya ki ki na da daya ki ki kun aya makira da wannan ku alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ga jan aya alfa alhamdu haraja alhamdu da alati gal da rabbi da alalami da ku ku da ni ki ku ku da Allah ne da Allah ba ya hada Allah ba ki ci ki ku abban sa an samu a cikin suna hadawa sai kuma kuma ya zama shi shahara kuma shi ake kai an zama gudu a lungu ana yin ce shi a rahmanu rahim dai ina nuna rahama ne sosai da jin kai amma malamai sun rabu gudu ko ta ga rahmanu rahim a gudan sosai da jin kai duniya da lahira wasu da a'a rahmanu ya fi kai a shi mu ke ɓarkace ne saboda a wajen larabci ma ba ƙariru ko ko ɗaya an gane ku mu tashi tsaron alhamdulillah rabbil alamin din in ku zai dauka da abu da zamu ci kalma kalma Allah ya baka wannan malamai da alheri wa na kallahu min shirri Allah ya ya ka ka ku ku dai